Wannan al'amarin da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da ake ganin cewa masu aikata maggan laifuka kamar fyaɗe, can, zarrafin mata da ƙananan yara, kashe-kashen mutane na ci gaba da cin karansu ba babbaka sakamakon yadda ake ɗaukan tsawon lokaci wajen zartar da hukunci lamarin da ke sanya yawo waɗanda aka zalunta gwiwa har ya kai ga suna yafewa masu laifin. Shin waɗanne matakai aka ɗauka a wasu jihohi na hukunta masu aikata irin waɗannan maggan laifuka? Ministar ayyukan mata a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya Malama Hauwa Ba Abubakar abubakar ta ce a yanzu hakan nan kusan kowane senatorial district damu an kafa wannan kotun kuma suna aiki kuma ana hukuntar da mutane zuwa hasken yana kaiwa ga ɗauri so wannan special court din da aka yi on gender based violence ya fara aiki aika tun july gwamna ya sa hannu da assenting din shi law da shi da violence against person prohibition law da shi da child protection law su biyu lokaci ɗaya ranta hannu ya mai da su doka kuma ya fara aiki don saboda a yanzu haka an samu ɗauri ma life imprisonment without option of fine don guda takwas ma an samu shi child protection law din ma akwai intervention sosai against maltreatment na children da child abuse din ana handling cases din shi yadda ya kamata gani ai babu zancen wani jami'in tsaro ba don saboda ya wuce wannan level a wani bangare kuma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Zamfara Malam Aminu Junaidu ya bayyana cewa wannan matsalar shari'a ta fyaɗe can da zaka ga idan aka kawo matsalar mai fyaɗe sai a yi transfer din shi a kai wata kotu sai a zo a ce an yahya so da ke allah ta muke na yawa yawace yawacin kotuna jihar lagos saboda sensitivity na issue din domestic violence din da ake fama da shi sun kafa kotu ta musamman kan lura da wadannan sexual offenses din don kisa amma da ke faruwa nan gare mu akwai kunya kaga mutum ga ya ce an mashi fade sai ka ji ya ce shi bai son ta ce kotu ta faɗi don ka tare sai jan aure ko a ce uwar sun yafi wannan shi abban musiba to kuma wanda aka ka ce an yafe shi ba zai kwasa ba akan haka nan su duk case din da akwai na da zai ka min su ina handling kes din sun kai guda shida da kaina nake zuwa kotu ko su kuma lalle lalle akwai shi na zo na kama gwamnatin kotu gudu cewa ga abin da ke faruwa idan muna son mu taimaki yanayin da aka ci system din dole sai mun yi musamman ayyamin da jihar Lagos ta yi ta ware kurta musamman da alƙalin musamman wanda babu wata shari'a da ke banda waɗanda shari'u wanda shafi harkar fyaɗe da na sauransu kuma mai daraja gwamna ya yarda kuma an zo an shirya bil yanzu yana nan za a fi zuwa House of Assembly domin a tabbatar da an yi wannan kotun ta shura ta sabula in ba haka nan ba za ta ga kamar yadda magana kwanakin baya shari'a za a zo har shiru a kai da summancin ya faru baya ga matakan da aka yi ta ɗauka a jihohi shin a ina ne matsalar take fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce to ita wannan doka da aka bullo da ita administration of criminal justice wato hanya ce wadda za a hanzarta tafiyar dodon kodu da ake yi ma tsarin shari'a na najeriya a rika hanzari wajen aiwatar da hukunci kuma akwai dalilai da yawa ni ba zan yarda cewa wai hukunci sun yi saku-saku shi sanya ake tafka laifuka ba a najeriya a'a akwai dalilai da yawa na ɗaya tsarin shari'a da ake amfani da ita bai yi daidai da al'adun mutanen najeriya ba da zamantakewarsu da mutuncin su, da kuma addinin su. to yawanci dokoki shi ne waɗanda suke an aro su ne daga wasu ƙasashe saboda haka gaskiyar magana shi ne abubuwa uku su ne matsala shari'a a Najeriya na farko shi ne akwai alƙalai waɗanda ko dai su sa kwaɗayi ko su sa son rai na biyu kuma shi tsarin da aka ɗora cewa duk laifuffuka manya na ƙasa to karkashin sashe na ɗari da saba'in da hudu sakin sashe na ɗaya biyu uku zuwa biyar na tsarin mulkin Najeriya an ɗora shi kan babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a matakin tarayya da kuma kwamishinan shari'a a mataki na jiha su suke suke da alhakin gurfanarwa to sannan kuma karkashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya ka la ba a cikin baka da kuma sashe na 214 zuwa 218 sai aka dora nauyin kamawa da kuma binciken waɗannan abubuwa ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro masana a Najeriya da yana ganin cewa kamata ya yi a bada karfi ga yadda dukkanin masu ruwa da tsaki za su haɗa gwiwa don fahimtar yadda lamarin yake don yin nazari da zai kawo mafita mai dorewa a yaƙi da miyagun laifuka a ƙasar Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya.